masallacin itkanul ƙur'ani da ke unguwar kwanar jaba a cikin garin kano a wannan mun haɗa wannan yammaci na ranar juma'a sha uku ga watan zulqada hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya daidai da ɗaya ga watan biyar ko shekara ta dubu da ashirin da shirin miladiya. Mun haɗa wannan masallacin albarka don ci gaba da karatun littafinmu na آه، كتاب التوحيد وانا نكي انفاني بالكتاب المنقذ نا معالي الدكتور صالح ابن فوزان ابن عبد الله الفوزان من كان تأوي بداء أكو أكشن سورة الأنعام عندما فلق الله تعالى قل تعالى وأكل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا أرجوك عشان أعرف أن هذا الشراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون zamu ji abin da zamu iya fa'idanta daga cikin waɗannan ayi da muka fassara a satin da ya gabata abu na farko ma yustafadu min al-ayat abinda da zamu samu na fa'ida a cikin wannan ayoyi guda uku abu na farko anna shirka a a'zamul muharramat shirka ita ce mafi girman abubuwan da Allah madaukakin sarki ya haramta duk abin da Allah ya haramta abin da ya fi kowanne girma da haɗari shi ne shirka wa anna tauhida aujabul wajibat tauhidi kuma shi ne mafi girman wajibabbun da Allah ya wajabta to abu na biyu ba mu haƙƙin walidai neman haƙƙin iyaye inda bayan kun ta'ala wa akil ma harrama rabbukum alaikum alla tushriku bihi shay'a kame wa bil walidayni ihsana wannan iya da matukar muhimmanci wato girman haƙƙin iyaye in tana son sai albarka shine kula da haƙƙin iyaye kuma iya daga cikin abin da zaka fahimta kamar da na faɗa wancan satin shine a kina mai wata ba wajen wurin hudu ko biyar Allah na gama cewa bauta da zai shiga cikin suka iyaye to wannan wani irin kima ma'ana daga haƙƙin Allah da manzalar ma ba wanda yake da wani haƙƙi akan ka cewa sai iyayenka kuma kana neman albarka da jin daɗin rayuwa shi ne ka zauna da iyayenka lafiya idan kana kyautata wa iyayenka iyayen nan suna yi ma addu'a to duk wani makiyin ka za a gagare shi duk wata rayuwa ta duniya za ka fi ƙarfinta amma yana da abin da ke saurin jin mutane a cikin halaka da wahalar rayuwa shine wulakantar da haƙƙin iyaye Allah ya tsare abu na uku shine taharimu qatlin nafsi qatlin nafsi bi ghairi haqqin wato haramcin kashe rai ba tare da haƙƙi ba ka kashe rai ba da haƙƙi ba wannan ba ƙaramin girman haƙƙi bane ne. siyama idan kana al-maqtul min zawil qurba musamman a ce wanda aka kashe din ma dangin kare ya kashe shi wannan ya fi nuni abu na hudu Harimu asali malin ce. harancin cin dukiyar maraya an mutu an ban ma maraya ka ci dukiyar su ka ci wakan kautar jahannama nan ladina ya'kuluna amwalan yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim naran wa sayaslawna sa'ira lalle dole ke cin dukiyar maraya ta hanyar zalunci kadai abin sani suna ciwo cikin su ne wutar jahannam wata ya launa sa'ira da sannu za su shiga cikin wutar sa'ira shi sa daga dukiyar maraya Allah ne faɗi dukiyar gado Allah ne faɗi da yake raba a cikin ayoyi guda uku biyu suna farko sai suna kan kashe cikin suratul nisa abu na biyar wujubul adli fil aqwali wal af'ali al qarib wal ba'id wajabtin yin adalci a cikin magana da aiki muna gana? a cikin magana da aiki kai adalci akan wanda yake na kusa da kai ne ko na nesa da kai shine wa idza fa’adilu wa lauka na zaƙo ba. in zaka yi magana adalci da shi ta addinin mutunci sai ne dukkan wani ɗan ɗan kamar adalci za ga a musulunci ba wanda Allah yake mana ishara akan wato kiyayyarsu da musulmi irin yahudawa la tajidanna ashadda an-nasi adawatan lil ladina amanu yahuda wal ladina ashraku yahuda su ka kowa ɗarnin gaba da musulmi shi sa Allah ce wala yazaluna yuqatilunakum hatta yurdukum an dinikum in istata'u waɗannan yahudawan tare da wannan gaba da cikin na musulunci amma wani abu ya faru an je yaƙi an dawo a cikin ganima akwai wani abu sai wasu suka ɗauka daga na munafukai sai suka kai wannan ba gida ba ya gudan ajiya to a cikin abin akwai gari kamar da malamin tafsiri ke biyu aka biyo garin sai aka bakta da ashe abin yana gidan bai hudan bai da yana kawai ta ai shi ba shi ba shi ne ya ya ɗauka ba su wani da suka ashe ne to za a fi yadda da wanda yake da rigan musulunci akan wanda yake da rigan yahudanci amma Allah bai ji an yaka ba tun daga gaskiya inda take sai Allah yi bayani inna anzalna ilayka alkitaba bil haqqi litahkuma bayna an-nasi ma araka Allah wa la takun min qa'ilina qatima wastaghfirillah inna Allah kana ghafurur rahima wa la tujadil 'anil ladina yaftanuna anfusahum inna Allah la yuhibbu man kana khawanan afima yattaquna min an-nas ولا ولا يتقون من الله وهو معهم ma يبيتون ما min يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ha antum haula ijadaltum anhum fil hayati dunya faman yujadilu Allah anhum yawm al-qiyamati am man yakuna alaihim wakila Allah ya saukar da wannan ayoyin ya kare wannan mai huda za ka musulunci adalci da Allah ya ce wa ila qultum fa'adilu in za ku magana ku adalci walau kana za qurba duk magana da kai za a rubuta duk magana da kai za a rubuta wujubul wafa'i bil ahdi wa bi ahdillahi awfu wajen wajibcin cika alƙawari ka yi alƙawari tsakaninka da ubangiji ka cika ka yi tsakaninka da bayan Allah ka cika alamar karanta ce da alamar mutum ba na ba bane ka je na karya alƙawari duk alƙawarin da kai ce ka ya saba shi sa yake ayatul munafiki yawwa ce ila haddasa kada? wa idza wa'ada akhlaf wa idza tumina khana kuma كان كملت أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا ومن كان فيه خصلة كان فيه خصلة من النفاق bayan ya faɗi wannan guda uku sai ce wa ila ahada gadara in ya alƙawari sai yaudara to lalle kula da alƙawari na nuna mutum abu na bakwai a cikin ayyukan wujubu tiba'i dinin islami wa tarki ma'ala wajen tumbin addinin musulunci da saba da abin da ba shi ba saboda me wa anna hada sirati مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون طب نتقص لك الشيء ده مهم عشان أي أن التحليل والتحريم حق لله هل على يعني هل هذا هل نهج من الله من أغانا wannan hakki ne الله هل halattawa ko haramtawa wannan haƙƙi ne na Allah wannan adam ba zai zai ma ya halatta ko ya haramta a masu halattawa Allah ne da manzon Allah shi ka Allah ya haramta mana mu ringa haramta abu da kanmu ko mu ringa halatta wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadiba hadha halalun wa hadha haramun لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا Allah ya ce. kada ku ringa abin da kai harsun ku harsunan ku suke siffanta muku ku ringa cewa wannan halin ne wannan halin kawai don ku kirkiri ƙarya ku danganta ta zuwa ga Allah shi ta idan mutum ya zo ta abu kaza halal ne ta ce mai hujja hujja kuma shine Allah ya ce annabi ya ce idan mutum ya ce ma abu kaza haramun ne to ana buƙatar aya ko hadisi yana mun gane da haka ba wanda zai halatta cewa sai Allah ba wanda zai halatta Allah da ga nake sauraron wani yana hudu ba wani dan bid'a ne ko yake cewa shehu tijani bayan ya ce yana ganin manzo Allah sannan ya ce wai abinci wannan tubar da zai samu manzo Allah ne ke gaba abincin da za a ci a gidansa ma manzo Allah ne ke gaba to kaga ɗaya ne daga cikin abu biyu wato wato da wani ahlu suna ne zai kuskure faɗi wannan sai su yaɗa ka a gari sai ka zagi annabi amma shi da shi a kan mumbari yana annabi ƙarya amma bai nufi kuma shi ya san wallahi ƙarya yi wallahi ya san ƙarya yi? wannan kurafat ne ba in baka yarda da su ya sanar ga ce ma ba yahudi an sorry ba wahabi wannan ƙarerayin in sun yi su ina da wani littafi wai wai majmu'u mu'jamu sorry mu'jamu marra annabi sallallahu alaihi wasallam fi an-nawm wal yaqda ma'ana littafi ne da ya tattaro waɗanda suka ga manzala sallama a mafarki ko kuma a fili kaga dai a fili ƙarya ce ba wanda ya taɓa ganin shi a fili wannan ƙarya ce shi kuma na mafarkin muna da ja Dama a da abbas yana nan a cikin ashamalul muhammadiyya wani ya zo ce masa ya yi mafarki ya ga annabi A abdullahi dan abbas yace siffanta mana yadda ka gan shi da wannan ba bawan yake annabi yana da kaza yana da kaza yana da kaza sai abdullahi dan abbas yace da a ce ma ka rayu da shi to ba za ka iya siffanta ba za ka siffanta shi sama da yadda ka siffanta shi yanzu ba da haka ya gani annabi ya zo hadisin cewa don da ganna a mafarki na to ni ya gani hakika saboda shaidan baya kama da ni eh, idan ya haɗa tufofin in ji annabi ha gani da sifofinsa ana nufin shaidan baya shiga sifar annabi bai ta ba in ga manzala sai salama a mafarki da sifar ta to shiga gani amma gashi da wata sifa yake ma annabi ne ba kuma sifar da mu karanta a cikin shama'i a shama'i ba wannan ba gaskiya ba shi sa a sarauta shekara daɗewa aka buga a al-mizan ta wani bawan Allah ya mafarki da zazzabiya da annabi ko da ya mafarki da annabi ko sai ga annabi da irin tsagen zazzabi ya gwana ƙarya yake ƙarya yake ba annabi ya gani ba shaitan ya gani ba annabi ya gani ba inda wannan matsayacin da yake kawo shehu tijani tufafinsa annabi ne ke gaya mai tuwa ka abincin sa annabi ne ke gama mai suna jin gashi a waya to wannan wannan kawai tsaya ya hau kan mumbari yake ci ƙarya sai Allah ya shirya da mutum da wannan kare ta ƙarshen sai yin addini ba duk addinin sun ka duba da haka ce shi kuma a cewa dole sai ka yarda kuma za ga su duk lokacin da sun yi maganar an zagi annabi to wani ahli suna ce su yi sharri yayi bayanin karatu dalla dalla amma yanzu ka taɓa ganin sun da jijiyar waya akan mutumin da ya siffanta manzala ta salama da raƙumi wanda ya siffanta annabi da hankaka ta sun da jijiyar a kansa wanda ya siffanta shi da damu wanda ya siffanta shi da godiya saboda duk wannan nasu ne ba laifin kai ba amma kan sai ta ki ƙarya da sharri sai ma. haka in bid'a ke da haka kullum gani sai kace in bid'a dillalan sharri sharri ne kawai tsaba su sun san an fi tsoron manzala ta salama da kristan ne zai zagi annabi ta salama ya zagi Allah ya zagi alqur'ani su ya taba annabi kariya ahli na su suna ina su sai suke amfani da wannan kafiyar suke so su cutar da wani amma ba annabin ne da su Allah shi da ni قال ابن مسعود رضي الله عنه من أراد أن ينظر إلى وصية محمد صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمة فليقرأ قوله تعالى قل تعالوا أكل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيم فاتبعوه ana abdullahi dan mas'ud yake cewa duk wanda yake san ya ga wasiyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wacce akwai wato zobansa na annabta akan wannan wasiya to ya karanta waɗancan ayoyi guda uku da karanta a cikin suratul al'ana to wannan hadisi idan mun kalle shi zamu ga cewa a ah, wato imamu turmidi ya fitar da shi a cikin littafinsa na sunan turmidi a hadisi mai lamba ta dubu uku da tamanin haka imam al-qabarani ya roto shi a cikin al-mu'jam al-awsat kuma abu isa turmidi na ta hada hadisin hasanun gani. to shi wannan hadisi mai za mu samu daga cikinsa me za mu samu daga cikin wannan hadisi na ɗaya shi ne ma yi tafadu min kauli ibn mas'ud me za mu samu a cikin wannan magana ta Abdullahi ibn Mas'ud yace in kana so ka karanta wasiya ta manzalar ta kalama to karanta wadannan ayoyin guda uku na na mun gani آية تبر قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم تبي آه ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن ta uku wa anna hadha sirati mustaqima to abu na farko ahammiyatu hadhihi alwasaya al'ashr in ka kalli su ayar za ga wasu guda goma ne a cikin su to mahimmanci su mun karanta sun fassara su ta sa sakan na biyu annar rasul sallallahu alaihi wasallam yusi bima awsa bihi Allah mun zalla yana yin wasiya ne da abin da Allah ya wasiya da shi fa kullu wasiyatin lillahi hiya wasiyatun li rasulihi sallallahu alaihi wasallam din daga Allah yi wasiya ta wasiya ce ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam laqad wasayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum an ittaqullah ashe wasiya da jin tsoron Allah da Allah ya cikin surkin nisa to wasiyar manzon Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam abu na uku umku ilmi sahaba zurfin ilmin sahabbai wa diqqatu fahmihim li kitabillah da kuma tsantsar fahimtar su ga littafin Allah shi ya sa abdullahi dan mas'udi wannan tambaya amma kalli abubuwan nan guda goma za ga menene dukkan su waɗannan abubuwan guda goma za ga cewa farkon abin da aka fara da shi ne tauhidi kada ya ce Allah ta tabaraka wa ta'ala Allah ta ta'ala ya samu da shi وعن وعن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم على جمار فقال لي يا معاذ أتدري, أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله الرسول دقم آسف أن جبل الله يكارى مسجد yake cewa kuntu radifan nabi sallallahu alaihi wasallam ala himari na kasance wato a bayan manzala ta akan wani jaki ana manzo ya goyo Mu'az ibn Jabal Mu'az ta ce manzo Allah da ni sallallahu alaihi wasallam ya Mu'az ya kai Mu'az atadri ma haqqullahi a al-ibadi wa ma ibadi 'ala Allah ka san haƙƙin bayi a wato ka san haƙƙin Allah akan bayi kuma ka san haƙƙin bayi akan Allah ma'ana bayi suna da Allah yana da haƙƙi akan bayinsa suna da haƙƙi akan sa sai ce Allahu wa rasuluhu alam Allah da manzansa su ne kafsan da yace Allah da ha sai manzala ta salama ya ce haƙƙun lahi alal ibad haƙƙin Allah akan bayi an yi abu wa la yushriku bihi shay'a saboda ta masa kada ki shirka da shi da wani ka zama baka shirka shine haƙƙin Allah ka. wa haƙƙun ibadi ala Allah haƙƙin bayi kuma akan Allah Allah yu'azziba man la yushrika bihi shay'a to Allah ba zai adabtar da wanda baya shirka da shi ba duk wanda bai shirka da Allah bai mutu yana shirka da Allah ba to Allah bai masa azaba da ka je gurin Allah da tauhidi shi ka dole gurin mai da ake da yan bid'a dan aje da tauhidi ne qulti ya rasulullah sai nace ya ma'aikin Allah sai nace ya ma'aikin Allah afala ubashirun nas shin bazan yi wa mutane bushara ba na gaya musu cewa duk wanda ya mutu baya shirka Allah ba zai mai azaba ba azala ce ba tubashirhum kada kai musu bishara kada ka ba su wannan gara ba sa fayattakilu sai su dogara akan haka fayatrukun eh, wasai sai su bar wani sai su dogara akan ma'anarsa ya atamidu ala zalika sai su dogara akan haka fayatrukun tanafusa fil a'mali salihah sai su daina rige-rige da gasa a cikin ayyuka na gari shi kuma aiki na gari wa fi fasil fal su su na lamun gami? wannan gina da kenan cewa akwai ilimin da ake koyi saboda maslaha ma yustafadu min alhadisi abinda za a karu shi a cikin wannan hadisi abu na farko tawadu'un nabi sallallahu alaihi wa sallam haythu rakiba al-imara wa ardafa alayhi ila fama alaihi ahlul kibr wato kankan da kan manzon Allah suka manzon Allah ya tawazu ya kankan da kai alamar kankan da kansa gashi ya zo ya hau jaki jaki ba bayan hawan da ya jaki kuma ya goyo wani akai yanzu akwai mutumin da za ga shi iya da mota ko hanya ɗaya za ku da shi ba zai rage ma hanya ba zai taɓa yadda ba wanda ka shiga motar ka wanda ya baka dubu biyu ka ƙara ka amma manzala gashi zai bi kowa kima daraja ya goyi wani akan abin hawa shi kansa malam ikilafa ma alayhi ahlul kibri sabanin abin da masu girman kai suke rayuwa a kansa sabanin abin da masu girman kai ke rayuwa da shi ka girman kai mugun ciwo amma mai girman kai shi ne batsar da hakki wa zamɗin na ta ce gaskiya da rena mutane ko manzan Allah sallama ce duk wanda ya mutu irin girman kai ba zai shiga aljanna wani hadisi ma yake duk wanda ya mutu ya kubuta daga laifuka guda uku ko zai shiga aljanna na farko girman kai sai gululi sai bashi girman kai musiba ne isa Allah ke tilka daru akhiratu naj'alha lil ladina la yuriduna 'uluwa fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin yace wancan gidan na aljanna wancan gidan na lahira aljanna kenan naj'alha lil ladina la yuriduna 'uluwa fil ardi wala fasada muna sanya shi ne ga waɗanda ba sa nufin yin girman kai a bayan ƙasa, ba sa nufin yin barna a bayan sai ka ga iya daga cikin cutar da Allah yake mu fir'auna da ita shi da girman kai inna fir'auna ala fil ardi wa ja'ala ahlaha shi'a yastad'ifu ta'ifatan minhum yadabbiru abna'ahum wa yastahi nisa'ahum innahu kana min al-mufsidin wani gurin yace innahu kana aliyan min al-mufsidin da girman kai ne shi shi ma da kansa yace ana rabbukum al-a'la ai wannan ai girman kai da dage ga da'awar abin da baka cancanta ba abu na biyu jawazul irjasi ala dabba idan kana tafi kudari ya halatta wani ya goyi wani akan dabba in ita wannan dabba tana da karfin yin haka amma ba dabba ba ta da karfi kai mata ka tukun zalice ta in dabba da ba ce ta san ko mota inda akwai mota da ba ta dauki mutum kudu ba sai dai biyu da kyar saboda ta jiki muna gane ha kasan wani Allah bai kawo lokacin sa ne mota ba sai dage shi yi. ta kai je ciwo gwagwa ya ta fama jiya gareji yau gareji gobe gareji ga ta gareji ita mota in tana da bukatu ta shi ne kamata ka siya domin mota ta kuma ci daya hidima idan mutum yana da mata ɗaya kana da mota to ka shi, ka shi, hidima musamman a zamanin fetur ɗin nan ka ga fetur ka tashi a dole ka tare duwa shi. mun kai san dai ka yi yawo ka ƙarar biki a rana da dubu ashirin mai mata ɗaya ko zai iya yin kwana kuɗi na shi dubu biyar biyar ba haka na malamu ko alamin haka ne wato kasan mai mata da akwai damu shi mai mata ɗaya gani ke na da aure amma kuma cikin garari yake amma bai sani ba na gani yana ɗanyin kwamediya kwanan ɗan sudan ya ce mata ɗaya ya ce rizqun min Allah ta biyu ya ce baraka ta uku ya ce ni'ima ta hudu ya ce ta'ada alamu gani to da in kana da hali in ce mata ɗaya karka yadda ka daɗe ba ka ƙaru ta ba kuma duk mutumin da ka ga ya riƙe mace ɗaya dangan don ya ƙaru ta ba zai iya riƙa sai ya riƙa amma dai ka tsara ce kana da hali kawai ta malam shi. ka san hausa mutum bai da hali sai sai ai akwai wani hadisi da ake faɗa ni yayin za ka ta gana hadisi na rubuce wayan talauci da mai ka ƙara wuri Allah fa ta yi ɗayar ma in ba ka da wadata ka kame karka yi na sai Allah ya wadata ka wal yasta'afu alladhina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allahu min fadlihi amma kana da hali kuma malamin ka bai kamata a zauna da mata ne abu na uku التعليم بطريقة السؤال والجواب وتوتهنيا تقويروا تهنيا الألبية تنبايا سوكما تبايا دا أمسا in sun kasa ba da ansar ka kuma sai ka bayar wannan ma method ne methodology ne na koyarwa wata da sai ka ɗaliban ka tambaya sai su baka ansa in sun kasa baka ansa kai sai ka ba su tunda ga sha tambayi ma'azi ما ذكر جت الله ورسوله أعلم كما قال كلمة حق الله على العباد يبيان حق العباد على الله يبيان أبنه أن من سئل عما لا يعلم ينبغي له أن يقول الله أعلم يعني لكن لدب لعلم إن أنت بيك أبنه بكتني بكتي الله ورسوله أعلم كو الله أعلم yana a cikin tamiyul hawali an yi maliku tambaya arba'in da wani abin mun kaba da takwas ko wani baka kamar amma talatin da wani abin yana ce Allah wa rasuluhu ala a dozin sun ilimin malik Allah wa rasuluhu ala amma zan mutum kun yake ma a tambaye shi yake bai sani ba kuma kowa yake ji an tambaye ka wata rana abin da baka sani ba kowa yake sai an tambaye ka abin da baka sani to in baka sani ba ce dai baka sani ba abuwa nawa ka sani ai dama wa ma utitum min al-ilmi illa qalila shi sa iya na a cikin littafin ilamul muwaqqi'in ko alamul muwaqqi'in ar-rabb al-alamin imam ahmad ibn hanbal yana cewa kada ka yadda ka yi fatawa sai idan kana da magabaci akan wannan fatawar taka shi sa akwai babban malami a kanan nan shekara ina jin biyu ko uku da ta wuce ina ce zaton uku shafin aka wata tambaya ina tafsiri a garin ikara tambayar ita ce wai ashe idan an yi wa yara ƙanana aure yan shekara ɗin sha shida zuwa ashirin ashirin da biyar akwai manyan mata irin yan arba'in arba'in da biyar hamsin da suke shiga ita wannan amaryar wani asiri ake da ita na musamman idan an samu da ita sai su shiga gidan aure su kwakwafe yarinya su ɗauke ta sai ta gurin masu irin wannan masu kuɗin da suke so su yana a cikin sai a gina da yarinya sai a kallame ta a garin haka wata yarinya sai ta samu ciki ita kuma a lokacin suna jigilar zuwa ma asibiti wato mijinta bai da lafiya kuma shi ne yake da matsala ba ita ba ke. ta fara wannan harkar kawai sai ga ta da ciki to ne sai imani ya zo mata sai take tambayar ya za ta yi na yi malamai sun fi guda uku fatawa a lokacin amma malamin da ya fi burge ni shi ne malamin da yawan ansa ba iya da jirgin ilimi da na mai wannan tambayar ke ce mu malam ban taɓa karanta wani abu daga magabata akan wannan ba dan haka tambayi malam wani yana faɗo da sai na tuno na na taɓa karantawa a cikin ilamul muwakka'in cewa kada ka yadda kai fatawa sai kana da magabaci a kai kaga wannan karatun sai na ganci aikata a gurinsa daga nan sai na na ƙara sai shi na ji na ƙara son shi a cikin rai kuma duk abin da ban sani ba in na tambaye shi ya gaya mu zan karɓa da zuciya ɗaya na san gaskiya ne muna gane ha abu na biyar ma'arifatu haƙƙin lahi alil ibadi wa kuwa an ya'buduhu wahdahu la sharika la mana wannan ayat sun nuna mana wannan hadisi mana sanin haƙƙin Allah akan bayi shine su ta masa kada su bautata kada su sanya masa abokin tarayya abu na shida anna man lam yastanib shirka lam yakun atiyan bi ibadati llahi haqiqatan walau abadahu fi sura duk wanda bai daina tsire sai shirka ba wannan bai zo da abinda da Allah ya neme shi shi ne bautata masa a hakikanin gaskiya ko da ku ya bautata mai a suranta ana ganin yana sallah yana azumi yana kaza amma yana shirka to ya bautata Allah domin sharadin bauta Allah sai ka daina shirka ina gane abu na bakwai fadlu tauhidi wa fadlu man tamassaka bih falalar tauhidi da falalar wanda ya riko da shi domin ya bayar da haƙƙin Allah kuma Allah ba zai mai azaba ba na takwas tafsiru tauhidi wa annahu ibadatu llahi wa annahu wa tarku shirki Fasarar tauhidi shine bautatawa Allah shi kadai a rabu da yin shirka da shi domin haƙƙun lahi alil ibadi an ya abudu wa la yushriku bihi shay'a abu na ku na tara babu bisharatil musulmi ma so an so wato kai mutum bishara ka bashi abin da suke kira glad tidings labari mai daɗi shi ne mutum ya kira glad tidings shi ne bishara to ka ba mutum irin wannan amma da abin da zai faranta masa isa ce ina da bashiru ka bi gulami mislihu yawwa kaga saboda ɗan zai samu sai aka ce bishara a jawabu kitman ilmi lil maslaha an so a ƙoye ilmi saboda maslaha akwai lummuka da bai kamata an gasko da su ba sai na ali ta haddisa nasu ma ya arifun a turiduna an yukaddibu Allah wa rasulan ku dinga gaya mutane abin da hankalin su da kwakwalwarsu za ta ɗauka wasu ce ƙware ta Allah ƙware ta manzala ta salam misali me riba in ka zo kace ga hadisi akan fitari a tsaye in dai karatun ba zuwa ita gurin ba me laifin wanda ya tsone ya saba Allah tun da su ta saba tsoni sai ba su fi ta tsone ran da karatu zai kuma sai karanta sai ka wuce daga nan ka tsara da magana amma wani wajen a ce ya fahimci sunna sai ya ji ya ɗauko dusun Hudayfa ya zo ya yi wanda ta ƙalƙala shi a cikin mutane wannan sunna take illa dan muso muke mutane su fahimta su shigo sai kuma kana kore su yaksiru wala tu'assiru bashiru wala tunaffiru misali hadisin iyayen annabi sallallahu alaihi wasallam wasu na cewa ba iyayensa ake nufi ba wasu su iyayen su me me hujjarka za ka rinka kawo wannan hadisin a cikin mutane wani ba duk sunna ta bai yadda wani wani jama'a wani Ali sunna daga sama karanta ke da jama'a ne kuma kai kake cuce shi kasa ya karanta ya ƙaryata hadisi saboda shi kara ana gaya mutum ne gurgurdan abin da yake daidai na ilimin sa sun mutane ba bukatar da ta su ba kai ka ɗauko matsala matar ta ta fi iyayenka haƙƙi a kanka dala za a gani Muna a gane ba ba za a taɓa gane ba akwai abubuwan da ba a shigo da su cikin mutane sai iliminsu da abubuwan su sun kai amma wani nan ake shi shekul islam ne ne ya? idan zai je ɗauko abubuwa zafafa yana kawa zafafa za a ya kawo shi a ringa zuga shi wani kuma kawai neman trendin ne ya yi magana a ringa tsini mai albarka ka kuma mutane da su suke ringa tsini mutu albarka Allah shirya da mu abu na sha da ta'addubul muta'allimi ma'a mu'allimi ladabin mai koya a gurin wanda yake koya duk wanda yake koya ma wajibi ne ka gina girmama shi wajibi ne a nan gurin iya daga cikin abin da ahli suna suke sakaci kenan ba su da girman malamai wanda kuma girman malami amma mai kyau a shi wani ɗalibin magana ke daidai ke da kai ba girmamawa ba mutuntawa za ku yi tafiya latta yaran ɗari ke raba abinci in sun tara ce kama ba na masu tsiri na ma ɗan warga lagari wallahi sai tsiri na mu ba su haka don ba cikin ahli suna bane ka samu wannan malamin ka ai ya ci ya koshi ya bari sai karba ake yi shi ta iya daga cikin abin da ya cuci ahli suna da yawa shi ne rashin zama a makarantar allo da kuma rashin zama a karatu a makarantar Zauna. malamin da karantar da kai a tsangaya ko makaranta a gaba ne kake kamar mahaifin ka yake hakan da ya karanta da kai a zaure amma za ku koya mutum a nan da ƙarshe ma na tafi kuskuren ta ringa nema in ya ji kuskuren guda ɗaya daga nishi kuma zai ɗauka ya sai karatu inda ya gano wannan kuskuren to zai karanta littafin ya yi to zai karanta a tashi a gaba a ringa zuru mai ido yana karanta a daidai idan zai iya dole sai an samu girmamawa da mutuntawa dole ne wanda ya karanta da ina da wani malami malam Allah ya rasu shi koya mun irin sau da da da da wani wahid wani da yusawi kalam shi koya mun shi koya mun littafin al'arabiyyatul jadida fi Najeriya shi koya mun dawo shi koya mun wani abu na fiqh haka shi fara koya mun nahu na daya amma daga baya na zo na Allah ya sa na iya sama da su sai zo koya masa sai in ba shi shimfiɗa ta sai ta lokacin da nake koya ba ka hau shimfiɗa ta ba ni ma yanzu da za ka koya ba ni ma ba za ka shimfiɗa ta amma yanzu ba haka mutum kowa gani yake yadda Allah shi da domin babu fadli tauhidi wa ma yukaffiru min adh-dhunub wannan babin zai magana akan falalar tauhidi muna gane falalar tauhidi da abin da shi tauhidi yake kakkarewa na zunubi Misali, ya kawo mana wani bangare na cikin wata aya sanda Allah ya tambaya fa ayyul fariqaini ahqqu bil amn in kuntum ta'lamun tsakanin kafirai da musulmi su yake suke da aminci in kun فكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به سلطان كيف فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون كان لا بعد أرسل يتي الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم Allah ya ce waɗanda suka yi imani ba su cakuɗa imaninsu da wani zalunci ba ula'ika lahumul amn waɗannan su ne aminci ya tabbata a gare su mu mutaduna kuma su ne shirye to wannan ayar ne yake magana akan tauhidi anan nan magana zalunci aka to amma in muka kalli hadisin dake cikin muslim hadisin abdullahi dan mas'ud lokacin da wannan ayar ta sauka cewa da Allah ta fa'ayyul fariqain ahqqu bil amn in kuntum ta'lamun alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bi dhulmin ulaika lahum al amn wa hum muhtadun sabai sai ta ce ayyuna lam yadhlim nafsa duk sun waye da ta zalunta kanta wato mun zalunci ne ajiye abu ba mahallinsa ko ɗanka kai faɗa ba a kan daidai ba shi yake da gaskiya kuma ka zo ka zazzage shi to zalunci ko mace ka kai wa haka zalunci kai ko ni kai mummunan fahimta bayan ba haka al'amari yake ba zalunci in dai ka ajiye wani abu a bijiran da ba shi ba ko zalunci to sai samu ka ce waye bai taɓa zalunta kansa ba a cikin mu zalakan salama sai ke shale ka kamata kuma ba wai kamar abin da suke faɗa ba bane yace bu kalla abin da Luqman al-Hakim ya ga dan sa ba ya bunayya la tushrik billah inna shirka la zulmun azim kaga nan gurin da yace walam yalbisu imanahum bi zulmin ai walam yalbisu imanahum bi shirki idan mutum ya kasance bai shafa da imaninsa da shirka ba وما يؤمن أكثرهم biLlahi إلا وهم مشركون. Tuna mu san cikin wannan aya. abu na farko fadlu tauhidi wa samaratuhu fi dunya wal akhirah wannan tauhidi da kuma amfanin sa a duniya da lafiya da amfanin da ake samu a gurin addashi a duniya da lafiya saboda a duniya kana da aminci in kana rayuwa akan tauhidi a duniya kana da aminci saboda me duk mutumin da ke rayuwa a tauhidi za gan shi a latsi muna gane wanda yake shirka za gan shi a kogice sannan ana nan alkiyama makana da aminci me aminci shi shine za shiga aljanna to kaga wannan ne abin da zaka samu in ka tsaya akan tauhidi an abu na biyu الشرك shirka مبطل mubtilun بالله iman كان in kana ظالم shirka ce kuma tana lalata imani in ta zama babbar shirka ce ba da ba aw muntakishin lahu ko kuma ta tauye shi in kana afkar in shirka ta zama karama ce riya ita tauye imani take ita kuma shirka cire imani take ta lalata shi abu na hudu anna shirka la yughfar ba a gafarta shirka in dai ka mutu kana shirka to ka shiga inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما وفقد ضل ضلالا بعيدا ودهكا دون da muke na shirka wuta shi ka fahimci wannan Allah baya ya fi gurbin shirka shi sa ce innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna idan sha'ani duk wanda muke na shirka da Allah to Allah ya haramta masa shiga aljanna wa ma'awahu makoma sai ce wuta wa da lizalimina min asar a ce al'azalimi ma'ana mushriki bai da wani wanda zai taimake shi ranar kiyama amma mutumin da laifinsa da kai shi kafa zai samu ceto shi ta ce wa yaksiru ma duna zalika liman yasha'u abu na hudu anna shirka yusabbibu al-khawfa fi dunya wal akhirah shirka yakan sa mutum ya zama yana jin tsoro a duniya yana jin tsoro a lahira don ba kawo kan yin nutsuwa ba shi sa ake son a tsaya kan adalci kuma wannan shirka kaga da Allah ce wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa hum mushrikun ba za ka sha mamaki za a ga mutum a fili mumini ne amma a ɓoye mushriki yanzu ba na gama kasuwanci wannan wani ba zai iya kulla kasuwanci ba sai da shirka a ciki wata rana wani abokin mu zai buɗe shago sai je gurin wani irin wannan malaman ya ba shi asiri ya ba shi wani farin alawo ya ba shi wani bishiya ya sami ita a cikin tukunya ya ce duk tsakiyar aka samu takardu aka rubuta ba jama'a nahum jama'a ba jama'a nahum jama'a aka ce ka a gudu wallahi shagon ko tariwa ko tariwa na zo da tafi mai bayani to kasuwanci mutum sai ya shirka karatu sai ya shirka karatun boko wannan wanda suke zuwa cin shirka wasu ci jaraba to ga yan bal bal ma sai an yi yan dambe sai sun yi yan kokowa sai sun yi yan siyasa da yawan wani ana baka labarin shirkarta a yan siyasa za ka sha babai wanda na ga magabata magabata gudun mulki amma muna yanzu so muke kuma wannan zamanin abin da ya sa zai wahala mu samu mafita Shi ne mutanen kirki ba sa matsa su su yake siyasa shi sa yanzu ka je siyasa kowane gida ne mutanen kirkin da suke cikin yan kaɗan ne a wani gidan ma ba za su iya ba da tasiri na ka dole mutanen banza za a rinka samu ya za mutanen banza za a samu jinnan wurin kamata a ce kuna da jam'iyya wani shugaban jam'iyya na wato wani local government wani yana cikin expo na esco na state in an tashi ki influencing har ka a sa mutanen sun tashi don a rinda samun sauƙi yanzu ka duba halin da muke ciki a Najeriya ka san ka zo kana bayanin Najeriya wani wanda yake ganin an kafa gwamnati za a samu wani abu ko wanda yake cikin gwamnati sai ne ganin wani asara kake masa yanzu ka ɗauki wani abu a fili wala ba mutumin da muka tsana yanzu da ake tinubu zai gyara ya yi abin da ya kamata me laifi don ya wuce kuma ko da ɗan kano ne musulmi ɗan kano ne yana abin da yake sai mun ce ba daidai ba ne amma ai buhari ya zo ba mu yi shi ba muna wa'azi akan su ce ba daidai bane ba haka bane kuma ina zaka lissafa abubuwan zagin su a fili bar ma misali da abu ɗaya zuwa biyu waɗannan yan da aka je aka ɗari aka kai wasu hali aka kashe su a ciki har da musulmi a ciki wanda aka shafa musulmi amma da ƙarshe ina jin a cikin satin nan abinda shugaban kasa ya ba su biya shine biliyan biyu ko ya ga wannan garibi sun buga to wannan abin ya same su an ba su biliyan biyu kuma har da musulmi a ciki to tambayar da za ka yi mutane nawa aka ce a katina a wannan gwamnati an taɓa ba su biya zamfara sokoto kebbi kogi borno yobe niger da kaduna duk wanda aka ce a nan gurin yaushe aka taɓa ba da biya kuma in najeriya ba ne ba mu da haƙƙi a dokin najeriya amma ba ba idan kallo ɗan suka shugabanci ƙasa a abuja duk wanda za a yi mana masallaci sai an musu in an yi musulmi za a yi musu kuma na adalci ne domin ƙasar ta mu ce mu da su amma za a airport a abuja fa za a gina coci ta biliyan ashirin da biyar haka banga ta rubuta banga ta ta rubuta to in haka ne ina na musulmi yake kuma bayan kasa bane kuma section 42 na 1999 constitution ya hana discrimination abinda constitution yake so shine adalci da haka za ga sovereignty clause shine section 1 subsection 1 ya magana akan supremacy na shi constitution na biyu ya yi magana kan cewa duk wani ɗan najeriya wajibi ne aiki da constitution har shugaban ƙasa na uku shi ne duk wata doka da ta zama ta ci karo da doka da wani da any provision any constitutional provision ta ci karo da shi wannan dokan is not avoid ta tashi daga aiki kowace irin doka ta wurin su kai a gurin constitution ba ko ƙur'ani ko hadisi kan a wajen su to wannan constitution sai yana discrimination shi ne shugabanni ke rantsuwa da shi za su jagoranci al'umma to ya hana bambanci don mu muna arewa don mu musulmi ne don mu hausa fulani ne don mu kaza ne bai kamata a discriminate mu ba me yasa sun za a gina musu chapel za a gina musu coci na na na 25 billion ina namu ina namu akwai labari da ban san ingancinsa ba na karanta ɗari cewa ko ta gada a Lagos za a rushe ta a sa gida ta a kan biliyan ɗari biyar da wani abu. Ina irin wannan aikin ki a wajen mu. Ta ga kenan muna da hankali, muna duba abubuwa. Abu na uku duk lokacin da aka je kudu ko ta shugaban kasa ko ne je kudu zai empower su ne da wani abu mai mahimmanci amma mu kullum aka zo arewa abin mu shiga ba wato mu mai mutane kenan in aka zo arewa to shinkafa shinkafa to wannan ina adalci a cikin wannan ko abin da ba ka maki sai ga wani ya zo ya zaki. wai ku yana wani ma magana ce cewa ba ku haushi kuma fa idan aka zarce da hakan shi sai ya fi ka shan wahala domin inda yake haƙorin zuwa kai tuntuni ka je ko jawa kai da ba ka gaba daidai bane ko kin shiga kai gaba daidai bane amma shi ke san hanyar da zai je ya shiga ba amma yana nan yana surutu a bayan fage kuma wallahi bari in ƙara muku dona abu daɗe wallahi inda kana da damar magana da manyan ƙasan nan manyan da suke cikin jam'iyyar apc wasu wallahi in suka tashi wannan magana da muke a fili sanar da mutane ita suke yi a gobe na san mutumin da duk da ne hudu ba ne caji daga na yi magana tsaro na yi magana kaza zai ciro daga social media ya turo min yake jazakallahu da khair amma yana cike da mukamu wallahi yana cike da bukama ai akwai mutumin da na ce ya ce malaika wannan mutumin in muka sake a arewa muka tsara zaɓa su mun shiga uku shi ma yana nan da bukama ga yaudara ce kenan talaka ko ake yaudara amma ba muna faɗa mana idan muna ƙin wani nisa na nufi ka. in ka soka ba ni da ababa mu abin da muke so shine ai daidai in ta zo ka ce ka tambara ne kuma ka samu a cikin ni'ima da walwala da jin daɗi sai mu ce ka wuce sai mu ce ka wuce ba wani zancen ɓangaranci ko yare muhammadu buhari ya zo ya dan ya cutar da mu mun yi bayani a kansa mun yi bayani a kansa bayan ya rasu ma aka zo wasu malamai suka cewa ai in ma talaka bu ya fi ba Allah zai yafi mu muna daga cikin wanda muka rushe maganar nan kuma ɗan mu ne kuma hausa fulani da haka mu abin da muke so a samu shugaba a Najeriya a samu shugaba a Najeriya shi yasa duk mai hankali in dai ba ɗan siyasa bane in ɗan siyasa ne kake je ka jami'a amma in dai ba ɗan siyasa bane kai ba za ka jam'iyya ba a'a a APC za ka samu mutumin kirki sai ka zaɓo shi a abc a NDC a ina ne duk inda ya wannan mutumin kirki ne zai zai taimaki yankinta zai jagoranci al'amuranta zai ɗora kan tafarki na daidai wannan da daɗin shi amma duk wanda ya kashe yankin mu ana kashe al'umma mai damuwa ya nuna mana bambanci tsakanin mu da arna ya nuna ya san arna to wannan mutum ko ciki da aka ce mu da shi dole ne sai mun da shi aka dole ne wannan in ma mu kokarin mu za mu iya yi mu wa ma ramaita ibramaita walakin yawa mu da za mu jefa ƙuri'a za mu gina mutane kuma kakku zaɓi wanda zai cuci arewa in Allah na nufin ya jarrabe mu sai ya yi in Allah ya karɓi juhudin mu kuma sai ta kile shi da shi ƙasa. wannan shine kuma mun kullun abin da muke faɗa shine duk wanda mun fakka shine zalunci da nuna arewa wato bambanci da tabar da arewa da jefa arewa a cikin mummunan hali da jefa Najeriya ma a cikin mummunan hali ya ubangiji in zai shiga Allah ka shirya mana shi in ba zai shiru ba Allah ta nuna mulkin nan naka ne mulkin nan naka ne ka kwace shi ka ba wanda ya fi sauki a ciki wannan wanda ya fi sauki kuma kona APC yake ba ina yake domin talakawa suna cikin musiba suna cikin bala'i wallahi ba muna magana bane idan mu ba wani haushi idan muna gaba da wani a dan ita ce gaskiyar da ita ce gaskiya domin hatta wanda ya isa a cikin jam'iyyar in kana tattauna da shi wallahi wannan magana zai gaya ba abu na ƙarshe ta tsaya da ni. me yasa za ga da manyan su da ƙananan su hoppin su cewa za su zaɓe shi ne wata jam'iyya kake kakara me yasa in ka san kayi abin arziki kayi abin da ya kamata in wani ya isa ya fito mana na mana misali da wani bekara a biyu yau bai tare fito ya fito ta shi ne rep su wala ba wanda yake in ka fito ma ka samu ƙuri'a goma gode wa Allah saboda duk abin da ya kamata a yi da tare yana yi nan ga abubuwan nan abinci ka fito wa gani sun za zaɓe ka ba za zaɓe ka ba saboda yana mutu abin da ya kamata abubuwan yanzu kowa ya fito a biki ba zai ci ba saboda yana kulawa da al'ummar sai yana musu abin da ya kamata muna gane yanzu bai tara APC yake abin a APC yake amma a yankin su baka isa ya tayar da su ba amma me sa da shugaban ƙasa da mukarrabansa kawai burinsa a ce ba wata jam'iyya da ta yi takara me yasa saboda wallahi sun san kowace irin jam'iyya ce ta tsaya da sun san ba za su ci ba sai dai su in ko ba haka ba sun yadda sun yi abin da ya kamata a arewa sun yi a kudu sun riƙe najeriya yadda ya kamata na tabbatar in sun yi wannan in sun fito su za mu sake laba don rake na akwai sun yi na ije sa ba lafiya ai wannan kaɗai ya isa mutum ya gane cewa wai me ya gaɗa kawai murna ce ba ba ba ba ba jam'iyyar da za ta yi takara amma in kun yi abin da ya kamata duk wanda zai fito ya fito mana in ta abin da ya kamata duk wani ya fito zai ne ba ba sutun da da ba sa son a samu jam'iyyar da za ta takara wallahi ko na ba ka kun kuma babu don Allah muna roƙon ku don mu gane amana ku ko rashin amana ku don girman Allah ku gane jam'iyyu su fito su takara a nan za mu gano kun yi wa talakawa abin da ya dace ko ba ku yi talakawa abin da ya dace ba na mun gane subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka allahumma wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa